على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما هو الواضح نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الجملة المفيدة الجملة المفيدة نعم الأمثلة مثالين بستان الجميل قونا بجولي الشمس طالعة رانا بقلواني ثم علي وردة علي يا شاكت سرارم وردكو فلاوة نوردي فكف محمد زهرة محمد يا ينكو فلاوة ويش السمك في الماء كيف ينا رايوات شروع نخيل في المس إيش الدبينو ينا يويتا أبي نعم نعم القواعد القواعد نعم التركيب الذي يفيد فائدة التامة دون هوهوا wanda yake amfanarwa amfani cikakke ana kiran shi jumla mufida sun ma kuma ana kiran shi kalam an wani hauhawa ana kiran shi jumla tarkib idan ya zama to yana hauhawa daga kalma biyu ko da biyu kalma daya ba a kiran shi da ya zama to kalma biyu ko biye da biyu shine jerin gwanan kalmomi daga duk wani tarki wanda yake amfanarwa tarki tarkibi wanda baya amfanarwa ba ba a kiran shi jimla mufida sai ya zama to tarkibi wanda yake wato ya cika ya ba da ma'ana sannan ana kiran shi kuma kalam in ma a kira shi jimla mufida ko a kira shi kalam na'am الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين جملة مفيدة yakan hauhawa da kalmomi guda biyu ne karanci kamar yadda na faɗa bai taɓa yiwuwa kalma ɗaya ya zama mufida labud da kalma biyu shi karancin inda ke zama mufida wata tarakkab min aksar sannan wani lokaci yakan hauhawa fiye da biyu idan ya zama to an rakaba jumla kalma biyu bai ba da ma'ana ba sai a ƙara in an ba bai bayar ba a ƙara har sai ya bada ma'ana cikakke an gane wannan ku wannan ne. za ku ga cewa a cikin misalan da aka bayar tunan gugu da aka ce albustanu jamilun shi wannan ya bada ma'ana kalma biyu a su ɗari'a ya bada ma'ana kalma biyu amma da aka zo shamma shamma aliyun aliyu ya shaka me ya shaka kaga dole akwai alamar tambaya ya shaka me ya shaka to wannan bai bada ma'ana cikakke ba sai da ƙara na uku shan ma'aliyun wardatar aliyu ya shaƙi turaren wardi sannan ƙaɗafa muhammadun zahara in aka ce ƙaɗafa muhammadun muhammadu ya yanko me yanko har yanzu ana buƙatar me ƙarin bayani muhammadu ya yanko fulawa yanzu ne ya bada ma'ana cikakke ya ishi sama ku fi kibi yana rayuwa a cikin nan kuma kalma uku bai ba da ma'ana ba dole sai da aka ce ya kike sama ku filma kibi yana rayuwa a cikin ruwa yaksurun da kai rufi icen dabino yana yawaita a cikin bai ba da ma'ana ba shi ma a cikin yana dole sai da aka ce yaksurun da kai rufi misira icen dabino yana yawaita a misira da ya zama kalma hudu shine ya ba da ma'ana to za a ga wani lokaci kalma biyar zai ba da ma'ana wani lokaci shida wani lokaci sai goma ma sai goma lokaci sai ishirin an gane wani ku dole sai ya abin nan yanzu ya ayyuhan lazina amanu ya ba da ma'ana ya kowa da kuka imani kalma nan ya ayyuhan lazina amanu ya ayyuha allazina amanu uku hudu da wawon jama'a tare da shi amalu wawul jama'a biyar iza ya fi wanda kuka imani idan nudiya bakwai iza nudiya bi takwas salati tara fas'au a min yau mai juma min ana wajen nan goma goma sha daya sha daya to min yau mai juma'a fas'au eh, ga fa'un fa'un sun na shi wajen halitta ba shi ga da amur ga wawul jama'a sha shi fas'au ila zikiri lahi ku tafi zuwa ga ambatan Allah wazaru ku bar me za ku bari <laughs> kaga wani jumla sai an sai an tsawaita shi sai sannan ya bada ma'ana an gane ku eh wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha eh Ko kowace kalma a cikin ta ana lissafa ta wani juz'i daga cikin jumla din kowace kalma a cikin ta ana lissafa ta wani juz'i daga cikin jumla idan an ce al-bustanu jamilun al-bustan juz'i ɗaya ne jamilun juz'i ɗaya ne har juz'i kowace jumla a cikinta ana lissafa ta wani yanki daga cikin jumla na الاسم المرسل للآخر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم المرسل الآخر وذكر شيء الاسم المرسل الآخر ما بيو تربيه كيف ثم to ba haka bane sai ya ce al-ismu al akhir suna wanda yake da illa a ƙarshe akwai al-maqsur wa ahwalu irabi akwai sunan da ake kira makasur da kuma halin yadda ake da irabinsa. na jalfata min algar gard oh, na yadda al-fata na da saurayi raditu radi fi'l amr fi'l madi fi'l madin mabniy ala sukun bi tisalihi bi ta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رد فاعل رديت أن حرف الجر مبني على السكون ولكن وركت بالكسرة للتخلص من اتقاء الساكنين ولكن وركت بالكسرة للتخلص من اتقاء الساكنين الفتى اسم مجرور بأن وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر نعم اتكأت على العصر نادو كرا ناجي جنا كان سبع اتكأ في الأمر مبني على السكون اتصاله بالتاء المتحركة وتاء المتحركة دمير بارز متصل بفعل مبني على الضم اتكأت كاتشي فعل امر فعل ماضي نعم ماضي مبني على سكون للثاني بتاء المتحركه وداء المتحركه ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل الرفع فائل على حرف الجر أه؟ الأصح اسم مجرور بألا وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذن سلمت من الأذى na kuma daga cuta salim bin madin babani al school yake zali yi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika zamirun barizun mutajjil bi fi'li mabni fi mahalli raf'i fa'il min harful jar al adha idhum majrur bi wa alamatu jarrihi al kasra al muqaddara ala al alif bana min zuhuriha al inda sarfu alal aida na samu nasara akan makiya an gane ku in tasar bil madi mabni ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika wa wata mutaharrika damirun baridun muttasil bi fi'lin mabni ala dhambi fi mahalli rafi fa'il ala harf jar al'ida ida ism majrur bi ala wa alamatu jarrihi al kasra al muqaddara ala al alif mana min zuriya at ta'azzur na'am alqawaid al-usul huwa kullu ismin mu'rabin shi makasuri a wajen malaman nahawu shine kowane irin suna mu'rabi in an ce suna mu'urabi. sunan da ke juyawa daga wani hali zuwa wani wato yana juyawa daga rufa zuwa nasba zuwa jarra da dai sauransu a gane suna mu'urabi. wanda karshen shi akwai alifun mai lizimta karshen shi akwai alifun mai lizimta wanda baya rabuwa da shi an ce lazima باير غوارش تقدر على آخر المقصود حركات الإيراد الثلاث تقدر حركات الإيراد الثلاث أنا أقدر وصل له ما إيراد النمبر أكو أبرشان مقصود أنا أقدر وصل له ما إيراد يقول أكو أبرشان مقصود وصل له أنا أقدر مرفوع بدم المقدرة منصوب بالفتحة المقدرة majrurun bil kasra al muqaddara duk wayannan harakatul i'rab din ba sa fitowa fili ma'ana kenan an gane da dumma da fataha dukkan su gaba ɗaya ba fili sai a kaddara su an gane sun ce najal fata fata na matsayin mai yake fayil ne kamata a samu ina dumma yake babu sai da ce marfu'un bi dumma al muqaddara ala al alif fata ba fata ya zambe na kwaci saurayi to ina fata haɗin ko akwai babu bada alif ne da sukun sai da zama kolin biyi masubun bil fata al-muqaddara alal alif sai kuma wannan fata anil fata ba iso majrur ina kasara din sai da kaddara shi shi ne Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم المبتدا والخبر وتطابقهما مبتدا ده خبر da kuma yadda suke mutabaka mubtada da khabar da tatabuku yadda suke mutabaka na'am al-amsila misalai annawi sharisun da musa mai hadari ne da musa mai hadari ne annamiru mubtada khabar ko alkalbu alif kare saba gida ne mai sabawa da mutane ne annajmu lami'u shi kuma tauraro mai haske ne kaga da mutana da kabar gaba ɗaya sun yi mutabaka nan ce mutabaka wato sun yi kankan kan idan mubtada idan mubtada mufrad ne shi ma kabar ba mufrad idan mubtada muzakkar shi ma kabar muzakkar idan mubtada marfu kabar ba marfu shine ma'anar mutabaka na'am albasatu sabihatu agwagwa mai iyo ne kaga badda da suke mace ce sai kabar shi ma ya san me an samu da baka zainabu mufi'atu zainab bai biyayya ce kaga zainab mace ce ba ce zainab mudi'u ba inda an ce zainab mudi'u to ba mu da baka sai zainab mudi'atun almadinatu amiratu wato madina rayayya ce kaga madinatu ba ce ba za a ce amirun ba sai dai amiratun an za mu dabaka mufrad mufrad mu'annas mu'annas marfu marfu at-tirmidhi hadran daliban guda biyu masu halattowa ne daliban guda biyu masu halattowa ne kana nan wajen mubtada asalin shi at-tirmidhi hadirun su bi ba at-tirmidhi mubtada marfu'un bil alif niyabatan an dhamma لأنه مسنف والنون إيوز عن التنوين في مفرد شي نون ينا مطعم مسنين تنويني لي أغانيه والنون إيوز عن التنوين باسم مفرد راني خبر مبتدا مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لأنه مسنف شما والنون إيوز عن التنوين بالاسم مفرد يعني يعني بكتفهم قرابين صاحب فيني الكتابان مبتدا مرفوع بالالف نيابة عن الدمى لأنه مسنى ونونو عوض عن التنوين بإذن مفرد جديدان خبر مبتدا مرفوع بالالف نيابة عن الدمى لأنه مسنى شما والنون عوض عن التنوين بإذن مفرد كان يدق بعد أن تقوم بطابقة الخفيران ساهران ما دقيق الأبيو ما لصابت شيري madugu madugu uban tafiya an san madugu escort da da in za a yi tafiya saboda akwai yan fashi da wasu sauran abubuwa gaba ɗaya mutum zai tafiya ɗan kasuwa an gane sai ɗauki hayar madugu saboda madugun nan shi ne ya san daji kuma irin tsohon nan fashi ne ko dai wani tsohon nan iska wanda ana jin tsoron shi to sai nan gaba sai ya zama madugu ya wasu irin ana biyan shi yana fitar da mutane daga daji duk wanda ya gan shi wannan fashin ya gan shi zai kauce shi ne kafir escort an gane rai to su kai guda biyu sahira ne shi na rikin ma dubu uban tafiya in ba shi ba tafiya an gane eh, yanzu ya kamata ne inda ake samun yanzu a ciyar samun kidnappers to sai a samu goma dubu in ka shiga daji suna hango da za su kauce yanzu babu yanzu akwai masu goma da zai iya <laughs> yanzu ba in za ka je ka yi noma sai ka ɗauko masu gu ka shiga gonar ka yi noma abin ka ka fita sai da matsa ba eh lokacin haka ne za ka ana jin tsoron daidai gwargwaro eh. na na kai. da sanau بسم الله الرحمن الرحيم البلوان والياء ياء Yadda ake juya wawun da ya'un ya koma ta'un a juya da wawun da ya'un ya koma ta'un al'amsila misalai wasala wasala kaga wazala ala wazali fa'ala wazala ala wazali fa'ala sai a ce sai a ƙara aka ce a ƙara iutasala an ƙara mai mai ƙara wasala iutasala an ƙara hamza a farko da ta'un a tsakiya wasala iu iutasala hamza a farko ta'un tsakiya to wannan tawun nan an gano wani ko idan wawun ko ya'un suka auku kafin ta'un aka samu wawun ya zo kafin ta'un ko kuma ya'un ya zo kafin ta'un sai a juyar da wawun ko ta'un ya koma ta'un wawun ko ya'un ya koma ta'un kamar nan sala, wannan wawun zai koma ta'un sai zama ittasala a gani waswana iwu iwu taswana daga bayan zai koma itasara wa'azara iwu ta'azar an ƙara hamza da ta'un hamza a farko ta'un tsakiya iwu to wawun ya haɗu da ta'un sai a juya da wawun ya koma mai ta'un ta'azar ta'azar yasara itasara itasara ala wazar ibta'ala an ƙara hamza da ya'un wannan ya'un din wato ya haɗu da ta'un anan sai a juya da ya'un ya koma ta'un zama ittasara idza waqa'at alwa aw ya qablat qabla ta'i ibtial idan wawu ko ya'un ya auku kafin kafin ta'un na ittala wa ma tasarrafa minhu da abin da yake sarrafuwa daga gare ta labu sai a juyar da wannan wawu din ya koma ko ya'un ya koma ta'un hmm. an yi karbu an gane ku? na shi ne jiya wanda aka yi rashin barin shi kan akan wancan ma'aunin akan wancan iri ta salada mm. eh, saboda larabawa su karanta a haka ne ku ba sa karanta shi a haka ba sa karanta za su juya da wawo in koma ta'un ko su juya da ya'un ya koma ta'un na'am الثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء الشرط والقسم حتوان شرطي da kuma rantsuwa idan sharadi ya hadu da rantsuwa ya za a yi alhamdulillah jawabin na wanne ne sharadi ya hadu da rantsuwa shin jawabin na sharadi na sharadi ne ko jawabin na rantsuwa ne na'am in atqanta al'amala idan ka kyautata aiki wa haqqika uda'a na rantse da haƙƙinka zan ninninka maka lada idan ka kyautata aiki na rantse da haƙƙinka zan ninninka maka lada kaga in harfi sharɗin waje zan a kan zai rumadi mabni ala skol littattali yi bita'il mutaharrika fi mahallin jazam fi rishar fi rumadi mabni ala skol littattali yi bita'il mutaharrika في محل الجزم fi'il shar a gane ku al'amala maqulun bihi mansubun al'amala maqulun bihi mansubun in atanta al'amala me zai biyo baya wa haƙiƙa wannan wawu wawul wawul wawul qasam wal wawu wawul qasam haqqi ismu majrurun bi wawul qasam ismu majrurun bi wawul qasam huwa mudaf wal kawu mudaf ilayhi in atanta al'amala wa haƙiƙa me zai faru yanzu أولئك جواب النبي إذا أقول له جواب النبي نقصر جوابي نشر أي جواب القسم شي باية قوم باية كان زمان بي شي جواب القسم باهم بيلي وانا تنسيري أو جاي إيرادي أما جواب الشر شي ليكي ميدة فيه لمداري يزم مجزوم كله لا تلانا شي أولئك لكي مجزوم جوابي نمي نيني na sharri sake fi'il mudari mai zo bi irin huwa jawabin sharri in a astantar amala wa hakika ku uda izan ninka maka wa zai ninka waye mai ninka wa ana wa fa'iluhu damirun mutafis kabiruhu ana laka jaro majrur al'ajra maf'ulun masu mansubun an gane ku jawabin sharri kenan in ittaba'ta al-tabib idan kafin na bin nasiha likita idan ka bi nasiha likita wallahi za a warkar da kai in sharbiya har mu shartu wa jazam tajzibu fi ilayhi ittaba fi'l madi mabni ala sukun in zalihi bi ta'il mutaharrika fi mahall al-jazm bi in ash-sharbiya نصا مقول به مصدور بالفتى الظاهرة على الأخير وهو مضاف الدبير مضاف إليه والنواو واو الأصل wallahi ismu majrurun bi wawil qasam wallahi tu fi'l mudari mabniun lil majhul majzumu bi in wa huwa jawab ash-shart fi'l mudari mabniun lil majhul majzumu bi in wa huwa jawab ash-shart wa fa'iluhu tabi'u mutakaddiruhu anta in shahidt al-ashrara wa abika tandam idan ka abuci mutanen banza na rantsi da mahaifinka za ka yi na dama a gane ko in ka yi abota da mutanen banza na rantse za ka yi na dama in shar'iyya har ku shar'in wajen zam ta biyo fi ilayin sahih fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika fi mahallil jazmi bi in ash-shar'iyya al-ashrara yi masu mansubun A gane wannan wawul wawul qasam wawul qasam abi ya zo majurun biwawin wannan guda mu wa tandam tandam na rantsi da yi ne yi na wannan jawabi na idan ya zama to sharafi shi ya riga in sharafi shi ya riga jawabi na zama nami na sharafi idan kuma rantsuwa shi ya riga jawabi na zama nami na rantsuwa بسم الله الرحمن الرحيم النسب الى ما فيه ياء مشدده yin nasba zuwa ga abin da a cikin shi akwai ya'un mai shadda ansala misalai hayyun hayyun kun ga hayyun wato na ya ya'un ne ana ga makarantar wannan ka karanta shi a gurguje cikin abin انظر الى المنصوب اليه في المنصوب اليه في العنصله جميعا إيه. كدوبا كدوبا زوا كما منصوب اليه وداك ينسب زوا غريش اشي مثالي دكانسو كدوبا اما مفهوما بيا مشددا زاك اما يا زمان انشكا شي ده يا ام مشددا هو كما في امثله الطوارئ حي ديون غيون نعم كما في امثله الثلاث الاولى نعم آه، وإما في وصله يا المشددة إيه كأنه وزن an ƙarshen shi ne ya umu shaddada ko nan wa tsakiyar shi ne ya umu shaddada tsakiyar shi mafsura eh kamar ne an salatu da'ifatul akhira kashi nan wannan nabi ko nabiyun nabiyun shi nan wanne ne a ina ne ake da ya'un كما في الطائفة الأخيرة shi kuma a cikin tsakiyarsa akwai ya'un kuma yi ga cikin bangare na ƙarshe ɗayyun a wannan kada a cikin gado masu a gare a cikin misalai za a ga cewa in ka kuma zuwa ga mafito biya in mushaddada a cikin kowane bangare za ka ga ya'un mushaddada a cikin bangare na farko ba da harfin wahid bayan harfa ɗaya sai ya umu shaddada hayyun ha'un ne sai ya umu shaddada ko za ka kun kora aita annana inda nasab fakakna harf za ka a wajen nasba mun kwanci harafin da. in an zo an ce hayyun ha'un shine harafin kawai sai ya umu shaddada to in za a yi nasaba sai a kwance wani a kwance wannan nasba din a kwance harafi mai shadda din hayyun sai zama hayawiyun sai a kwance shi ثم رددنا يا الاولى الى اصلها سيميدا يا اولى asalinta asalinta me asalinta ya ul na farko hayya an gane ku ne asalinta so da kasi sai aka juye da da shi zuwa ga asalin shi sai da ya ul nabi koma wawa ya ul nabi koma wawa sai aka sanya nisba din hayawiyun dayun kaga shi kuma dawa dawafa ya dawi a shekara ka duba shi yawon din dawa mai shi wawon din shi dawa ya dawi to saboda haka shi din nan sai a mai da shi wawon din shi sannan sai a kuma a juye da yawon na biyu a juye da yawon na biyu kuma ne wawon a ga da dawa da ne ko dawa ya dawi to sai aka juyar da wannan ya'un din ya koma asalin shi ya'un na dayyun ya'un na dawa dayyun sai ya'un ya koma asalin shi ne wawun da kuma wawun kuma ya'un na biyu sai aka juyar da shi ya koma wawun shi ma dawa dawa wiyun sai aka sanya ya'un nisba gare shi ya'un nisba ga sha karshe kamar gayyun shi ma asalin ya'un din gayyun ne shi daga gawa gawa gawa ya gwi fa wai na kuma ina na ga gawi gawa ya gwi to sai a sai a mai da shi wawon shi sanan ya unnabi shi ma a juye da shi kuma bi da kuma gawa wiyu an gani na'am na'am Ba ya wal ula basat al asla نعم قلبت الياء الثانية واوا ya uwa al’ula الأولى أصلها wawon وقلبت الياء الثانية واو والكلمة تبين من دواء فياؤها الأولى أصلها واو لذلك ردت إلى أصلها وقلبت الثانية واو وفي كل حال يؤتوا ما قبل الواو أشكد ذكر حالي أنا ينفتح أبدا جفزة أبن لك فسر واو دووي ديو ديو دووي قيو قووي نعم Wani ya ule mu shadda za su yi la'afi a kuma ya ule shadda a cikin sunaye bangare na biyu bayan harfa biyu ne? Nabiyu. Nabiyu. Ganunin ga ba'u ne sai aka sahu ne. Ya'un mu shadda a gaban shi. Nabiyu. Kusaiyu. Ga kafu ga kasuwar masu kai ya'un a gaban shi. Aliyu. Shima haka. نعم وعند النظر إلى هذه الأسماء بعد النصب إذا كدوا وين نزونا يبان نزبا المشاهد واو زام قواو النبي ذاك النبوي مكان الياء المشددة قسي قسوي علي علوي أغاني هو زام قا zamu gani bayan da zuwa zamu ga wawun wannan na nuni ya farko an hazafa nabiyun kuma ba ya un ne guda biyu ba to sai aka cire ya na farko na biyu na biyu kuma ka juya shi kuma wawon kawai shi wani ka'idar shi ne ba ruwanmu da duba asalin shi ya na farko a shafe shi na biyun. ya na biyu sai a mai da shi ya koma wawon kamar kusayyun kaga ya ne guda biyu sai a shafe ainihin ya na farko ya'un na biyu sai a mai da shi wawun sannan sai a sa mai mai ya'un nisba a gaba a gani kusa wiyun wannan ya'un na gaba guda biyu na masu. ya'un da shadda din nan ya'un ne na nisba a gani aliyun shi ma sai a shafe ya'un na farko sai ya'un na biyu a mai da shi wawun alawiyun in an sa alawi sai a mai da a dawo a sa ya'un na nisba a gaban shi gashi nan ya'un mai shadda an gane ku hiyar lati ita da kabla wawon domin shi ne ya saba kalbuwa a juyar da shi kuma ya'un kama fi amsila al'ula kamar da yake cikin misali na farko da min fatai ma kabla wawi ne. na wala budda min fathi ma qabla wawi aida. kuma ba makawa a yi fata abin da kafin wawu shi ma kafin wawu nabiyun nabawiyyun usayyun kusawiyun aliyun alawiyun duk ya fata kafin ƙarshe na'am wa inda ya'il mushaddada idan ka lura da ya'u mai shadda fi asma salika na a cikin sunaye na bangare na uku annaha ba da za mu ga bayan harfa uku ne makasako makadiyun kaga ga mimun kafun dal marmiyun bayan harfa uku nara anna hudifat inda nasab to za mu ga cewa shi wannan yawon din makasiyun din in za a yi nasaba kawai za a cire shi dungurungun wannan yawon da shadda din nan sai a zuwa sanya yawon na nasba kun ga makasiyun makasiyun marmiyun shi ma kun ga yawon mai shadda ko za a hazzafa shi sai a sanya wani yawon kuma irin shi sun yi kama amma shi wace yawon din yawon ne na nasab bahari a ah, butari kaga buturi ناياء من شدة لأشابش تاجب ايه, إيه. آه، أما الياء المشددة في الأسماء السائفة في الرابعة أما ياء من شدة أشكل سونا هنا بنغري نولو وليست في آخر الكلمة شبا عشان كلمة هيك ما عند تعملها نرى كمان كمان طيب طيب طيب لين كسير duk wayannan gaba ɗaya yawon nan ba a ƙarshe suke ba nara hamu kuna min ya aini wa inda ta'ammulha nara annaha kawwana min ya aini hmm. idan muka lura da ita za mu ga an kasantar da ita daga yawon ne guda biyu ayyibun layyinun musayyirun na farko mai sukun ne ɗai ko ɗayyi layyi na biyun su mai kasara ne maksura huzufat za mu ga yawon nan mai kasara an share shi dayyibun ta ce daybiyun layyinun kalas كتاب littafin gudun duniya har kuliya sinayar shimano ake ƙin milayi waje har kuliya na ya'un wakun bashan kariman zangita ne wafi manyan kaji ka jamila ra'ayi na bashan mai sakin fuska wato ka wato mai karamci ba a kiran mutum mai karamci face idan yana mutunta mutane sannan kuma yana da yawan kyauta mutumin da yake mutunta mutane yana da yawan kyauta shine karimi ka zamanto mai sakin fuska ka zamanto karimi zan bi ma'abocin sakin hannu mai shimfiɗa hannu ga mutane wa kun ka zamanto jamila ra'ayi ka zamanto mai kyakkyawan ra'ayi fi man yartaji ka ga duk mai kaunanka ka zamanto mai kyakkyawar ra'ayi ga duk mai kaunanka nam ra'ufan bil jara'iki aryahiyyan hmm. mujallilan kullum bi sakatin wani na'i fakun kun ka zamanto ra'ufan gidara ita ka zamanto mai kishida ah, mai tausayi ga halittu kuma ka zamanto mai mutunci ka zama mai tausayi ga halittu kuma ka zama mai mutunci نعم مجللا مجللا كل مجللا كل zai ka tafi fa kun ha yau ka مي mai mutunta mai girmama duk ma'abocin kusanci da ma'abocin nisa hmm. ka zamanto mai girmama duk ma'abocin kusanci da ma'abocin nisa kenan ka girmama na kusa da kai wanda kuke da alaka na shiri da kuma wanda kuke nesa da shi duka girmama shi musulan gairar mutashimin zakiyar jamilar sa'i fi injazi wa'ayi fakun ha ila yau ne fakun wasulan ka zan mai yawan sadar da zumunci gairar mutashimin ba mai takura saboda kunya ba mutashin an gane ku mai takura saboda shirka baya a wato saboda kunya baya iya shiga jama'a saboda tsananin kunya baya iya shiga jama'a ko ina za ga ya kuma jibi ya ainihin maki to ka zamanto mai sadar da zumunci kar ka zamanto mai yawan mai mai takura saboda kunya kuma zakiyan ka zamanto mai tsarki jamilar sa'ayi ka zamanto mai kyakkyawan aiki fi in jazi wa aiki wajen gaggauta cika alkawari wajen gaggauta cika alkawari bayidan an sabili sharri kam nakiyar kabbi an aibin wasu ayi fa kun ha ila yau ne ka zamanto wanda yake nesa daga hanyar shari eh, duk wani hanyar shari ka zama tukana lesa da shi samun ka zama mai saukin hali mai tsarkin tafi daga barin aibi da kuma barna hmm. mai tsarkin tafi daga aibi da barna talaka mawa'izi da kabo da sirri ta fuzbi al'unzi inda hululi la'ayi ka amshi wa azina da amsa na gaskiya ka amshi wa azina da amsa na gaskiya tagos bil unsi za ka samu nasara da ɗeba kewa a wajen saukan tsanani za ka samu nasara da ɗeba kewa a wajen saukan tsanani na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تنادوا عن قريب سائلين دنا tanadau wato sun kira juna sun yi kuwa sun kira juna nan kusa suna masu cewa da na nan rahiru tafiya ya kusanto a gare mu alawa fazi da gaugawa tafiya ya kusanto a gare mu da gaugawa jahilna ka allam ha ala naqdil uhudu bila najazi jahilna mun jahilta mun jahilta al'amari kai ka ce ba mu gwada ta ba a gane mun jahilci wannan duniya kai ka ce ba mu taɓa jaraba ta ba kai ka ce ba mu taɓa mu'amala da ita ba ba mu taɓa gwada ta ba a alƙadar a kan warware alƙawari ba tare da gaggauta cika alƙawari ba talabba in na hashi a haya ishu a laɗolin ta hawo da wannan fazi tanabba ka fadaka na hashi a haya ishu lallai mai begen duniya mai begen ta yana rayuwa akan tsawon wulakanci da jinkirin tuba lalle mai bayyanta yana rayuwa akan tsawon wulakanci da kuma jinkirin tuba walau nalan da Allah lufsa fiha wa hal tu hal tu bil majazi ba mu sani ba ashe duniyar nan babu babu wajen zaman dindindin ashe ba ashe babu zaman dindindin a cikin ta mu mun dauka duniya ai mu ya zauna zai dawo ne ashe ba haka bane ba mu sani ba ashe babu zaman dindindin a cikin ta altumar haƙiƙatu bin majaz shin ana shafe haƙiƙa da majaz lahira shine haƙiƙa duniya majaz zai yi zai yi jabu ya shafe original ai ba a shafe haƙiƙa da majaz nan wala tahtarra fi dunya bi farhi wala tafrij ghayr ghayr al-ishtiyazi kada ka rudu a cikin duniya da farin ciki mutum ya ga yana ta samun abin da yake so sai ya rudu a nan duniya to kada ka ruɗa a nan duniya da farin ciki wala ta tafrija zairul sirr babu abin da zai faranye ma bakin ciki face ka ke fada sai ƙetar zirani babu abin da zai faranye ma bakin ciki face mai ƙetar zirani idan mutum bai ga ƙetar zirani ba bai kamata ya saki jiki ba eh kala aw bage shi burda a karanta burdatul madis Eh, bargo ne wanda busairi ya yafa wa manzan Allah wai burda ne ya yafa wa annabi bargo na yabo ba bargo na hakika ba an gane shi ya ba annabi bargo kamar yadda kai zaka ba wani mutum ka ba malam wani tufafin kaya to shi sai ya dauki bargo ya ba annabi amma na yabo ya lullaba manzan Allah da yabo an gane shi ne abin da ke nufi na'am na'am ومنذ ألزمت الأفكار ومنذ ألزمت أفكاري مدائها وجدته لخلاصي خير ملتزمي ومنذ ألزمت أفكاري مدائها tun san da na lizimta ma tunanina yaban manzan Allah ne ji musayri tun san da na lizimta ma tunanina yaban manzan Allah sai na same shi fiyayyen abin lizimta da ainihin ceto ka kubutar da ni wajattuhu khaira multazari sai na shi ne fiyayyen abin lizinta da kalasi don ya kwace ni don ya shike ni daga halaka نعم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا ان الحياء ينبت الازهار في الاكم ولن يفوت الغنى وداتا بايا تبا kubuce ma yadan tariba hannun da ya bukatu zuwa ga annabi wadata baya taba kubuce ma hannun da ya bukatu zuwa gare shi innal haya lallai girgije yumbitul azhara yana tsirar yana tsirar da fulawa wato akan tsauni lallai girgije yana tsirar da fulawa akan akan tsauni za ga fulawa ne zai ga wani lokaci ga girgije ya tsirar da fulawa akan dutse a gani wadata baya taba kubuce ma hannun da ya buƙaci zuwa ga annabi in dai ka buƙaci zuwa ga annabi zaka samu kuɗi zaka samu wadata a gane wannan ko kaga nan wajen mai kwace wadata baya kuka ce ma hannun da ya bukatu zuwa gawa zuwa ga Allah sai ce wadata baya kuka ce ma hannun da ya bukatu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wai ke bada wadata Allah to wadata baya kuka ce ma hannun da ya bukatu zuwa ga annabi sai kana ba makki ne sai kawo tasbihi zibnan sai ce innal haya lalle girgije ai yana tsare da fulawa a ina ka a tsauni a irin a dutse wanda yake mai tsawo za ga dutse ne ba wai kasa ba ne. sai ga girgiji an yi ruwa kuma ga fulawa a kan dutse to mutum yana cikin tsananin talauci shi ne kamar tashi da dutse a ga kana tsananin talauci in dai kare kuma za Allah shi ke na kawai za ga wadata ya zo maka sallallahu alaihi wasallam ولم أريد زهرة الدنيا التي اكتفت اكتفت biha ya da hairun bima a ala harha shi to wannan yaban da nayi ma annabi an gane ko walam urid zaharata duniya ba wai ina nufin kwalliyar duniya bane ba wai ina nufin fulawa na duniya bane ba yasa mai yaban nan Na yi yaban nan zan samu laza wajen Allah walam urid zaharata duniya ba wai na yi nufin fulawar duniya bane Allah ji ita da fardi ha ya da zuhairin wanda ya da zuhairin wanda hannun zuhairu bin abi sulma ya tsunko zuhairu bin abi sulma daga cikin mawaƙa na jahiliya ai ya tsunko yabo ya tsunko kwalliyar duniya sai da ya samu kuɗi ya zama si biloniya ma azna ala harami lokacin da ya yi yabo ga ainihin haram bin sinan ya yabo wani sarki sarki haram sarkin ya mai goma na arziki to ni din nan da nake yaban annabi ba wai ina so a mun goma na arziki a ban duniya bane ni aljanna nake so an gani shi ne wa munzu alzamtu afkari ba a iya hawo sun san da na lizimta ma tunani na yaban manzo sallallahu alaihi wasallam wajadtu khayra multazimi sai na zame shi khayra multazimi fiyayyen abin lizimta domin ceto na domin ya kwace daga azaba wala ya futar gina min wato wadata baya taba kubuce ma hannun da ya da taribat hannun da ya bukatu zuwa ga annabi lalle girgije yana tsirar da ainihin fulawa fil a tsauni ba wai ina nufin fulawa na duniya kulliyar duniya bane ta dafar biha ya da zuhairun wanda ya da zuhairin wanda hannun zuhairu bin abi zulma ya tsinko bima asna ala saboda yaban da ya yi wa haram bin haram eh. an gani shi ya yi littafin na nidan ya yabi manzan Allah da samu lada a wajen Allah su kuma mawaka suna yin yabo ne ga masu kuɗi don samu kuɗi shi da shi abin da yake nufi amma idan ya zama to mutum ya yi wake kuma wake ya zama to akwai shirka a cikinsa da biri a cikinsa za a gwammace gara wanda ya waka na duniya ba ko wanda ya waka na duniya zai fi shi alkhairi tunda wanda ya waka na duniya dama ya san ya san ba wai ba halal bane ba wannan ka dauka halal ne ka sa shirka a ciki da bid'a da wasu abubuwa marasa kyau sai zama to wannan ma ya fi ka alkhairi Allah shi kawai Eh, wani lokaci na duniya suna kaucewa duniya wani kuma suna yau suna zuwa su ba kamar an ce duba haram take banda na babba na goma gabas kaga duba haram ne amma na babba na goma gabas halal kaga ɗan wani kafirci da kai a sha ruwa ba laifi bane kafirci ne a sha giya ba laifi bane daga wannan ya halarta haram ya yi ridda riddari wani lokaci ba zai ce mun tsaya ga annabu muhammadu nan kuma sai dawo zuwa sunna

kada ku kwatanta laifin